a takaice ga dukkan alamu an samu rabuwar kawuna a wurin taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki ta g7 akan kira da shugaban amurka joe biden ya yi game da daukar tsauraran matakai akan china saboda tilasta aikin kwadago da take yi da kin aiki da tsarin kasuwanci na kasa da kasa da kuma shirinta na tallafawa ayyukan gine-gine a duniya mai tattare da matsaloli an samu tattaunawa mai ma'ana amma kuma an dan samu sabanin ra'ayoyi a cewar wani babban jami'in gwamnatin biden yayin da yake bayani ga manema labarai a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden zai gana da takwadarsa na kasar rasha vladimir putin a ranar laraba a geneva a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu masu tasiri ta yi tsami gana wasu za ta gudana ne yayin da biden ya kammala ziyararsa ta farko zuwa kasar waje a matsayinsa na shugaban kasa inda kuma ke halartar taron kolin kasashen g7 da ciko 47 wanda ake yi a birnin cornwall na ingila a ƙarshe yau asabar hukumar kungiyar taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace kasa ta yi tunanin barin sojoji a cikin afghanistan domin tsare filayen jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojoji nato a jagorancin amurka sun bar ƙasar kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayyar tambaya akan washington da wasu kasashen duniya da kuma kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a kabul game da yadda za su kwashe mutanen su ba tare da samun wata matsala ba daga kasar da gabatar da gabar teku a kudancin asiya idan rikici ya kara karfi kada ya shiga babban birnin kasar bayan rundunar kasashen waje sun kama cewa a wadar ranar daya ga watan satumba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da hailo haile wanda ya hada shi da kuma This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.